mace ta ji kwata-kwata-kwata ba ta da sha'awar ɗa namiji ba ta da sha'awar mijinta kwata-kwata ko miskala zaratu kuma duk abin da zai mata ba za ta ji komai ba mun sha irin wannan karatuttukan kamar da nake faɗa ne alhamdulillah kullum ƙara samun jama'a ake kuma kullum ƙara samun sababbin baƙi ake a cikin wannan tasha mai albarka to ba zai zama gazawa ba domin maimaici a ƙaru da abin da ake faɗa mu dai babban burinmu shine kullum wani al'umma mu gudu tare mu tsira tare mun sa ɗan ba a kan wannan tasha domin gyaran zamantakewa na cikin gidajenmu da kai ka sani ke kin sani wani al'umma ta mu ta wasu fulani tana ɗaya daga cikin al'ummar da aka sa ma wani tambari wani bakin tambari na sakin aure wanda kuma ya biyo bayan rashin gina auren ne akan abin da ya kamata da kuma yaya ma aka nemi auren sannan wadda za ka auren wace ce ita sannan kai wadda za ka auren wace ce ita a bisa wani sharaɗi wani tsari da wani manufa aka yi auren shi yasa za ka ga auren suna ta ɓaɓɓallewa kamar kara a rani lokacin da shanu suka biyo ta kan shi allah shi gyara kamar yadda masu masana suke magana akan abin da ya shafi sha'awa sha'awa dai abubuwa ne wanda suke halattattu ko ko in ce halattacciya ce a jikin ɗan adam a duk lokacin da ka ji ba ka da sha'awa ko ko ba ki da sha'awa to akwai abin da ya faru na rashin wannan sha'awa ko kuma mu ce na ɗaukewar ita wannan sha'awa abubuwan kuma suna nan kaso-kaso har kaso zuwa uku zuwa hudu da farko kar mu manta halitta ce ita sha'awar halittacciya ce duk lokacin da aka ce mutum wato zan ɗauko abin daga farko ne kowane ɗan adam akwai irin yanayin tsarin da allah ya halicce shi idan kika ga ki da sha'awa to ga karatuttuka za a yi sai ki koma ki ga kina cikin wani tsari ne karatun nan da aka yi kina ajin farko ne ko kina aji na biyu ko kina aji na uku na farko shine kuruciyarki a lokacin da aka ce kin fara jinin al'ada to sai ki lura a cikin firarraki da ake ko a cikin ganin sura suwar da ake wasu hotunan ko wani novel da ake karantawa wanda yake sa soyayya wanda yake dan tada sha'awar wato wanda ya balaga to anan zaki fara tun daga wannan ron zaki fara gane cewa shin kina da matsala ko baki da matsala zaki ɗauko period din ne tun daga lokacin da kika taso a irin wannan lokacin ne zaki yanke hukuncin cewa ke haka Allah ya halice ki amma a san wani abu ko da haka nan Allah ya halice ki in dai akwai sha'awar a ruhinki amma jikin bai bada kina ji to sai jikin ya fitar da cewa lallai akwai sha'awa wanda wani karatu ne mai girma ruhin an halitta masa sha'awa. amma ke a jikinki a zahirance ba kya jin sha'awa to ta za ki gane kina da sha'awa amma an ɗauke ta koko ba ta ya yi kama da jin ƙanshi ko jin ɗanɗano musamman jin ƙanshi mutum bai jin ƙanshi bai jin wari amma ya hana akwai ƙanshin ya hana akwai wari ina fata an gane inda za ki gane eh lallai akwai halittacciyar sha'awa a jikinki shine a duk lokacin da kika yi wani tunani ko kuma wani abu ya zo miki ko kika kalli wani abu wanda yake sa kwayayen sha'awa su motsa a jikinki za ki ga farin ruwa yana fita a ki? farin ruwa wanda kika sani na sha'awa ba farin ruwa na ciwo ba shi kuma farin ruwa na sha'awa yana fita ne kalarsa kalar ruwan sha mai yauki to wannan tabbacin cewa eh, lallai akwai sha'awa amma ke ce ba kya jinta abadan ina fata an fahimta to wannan kenan idan aka taho akwai abin da yake sawa sha'awar ta ɗauke kwata-kwata su kuma waɗannan ababe da suke sa sha'awar ta ɗauke kwata-kwata su ne abubuwa guda uku na farko training ɗin da aka yi miki tun da kika shigo gidan miki wata a lokacin da ta shigo gidan mijinta yanayin yadda ya karbe ta yanayin yadda ya trenin dinta to wata tun daga nan za ta miki har tsawon iya rayuwarta ba za ta san me ake nufi da sha'awa sai dai ta ji mata suna ta faɗa la'alla wajen farkon saduwa ya zo mata da sauri ko ko a lokacin wajen saduwan ya yi mata ƙarfa-ƙarfa ko ko a lokacin wajen saduwan bai bari ta ji abin da ake ji ba na cewa idan kuna saduwa da iyalinku in kun biya bukatarku kuma ku jira matan su masu biya bukatarsu ba a wannan so nawa mazaje za su zo su biyo bukatarsu kawai suna zuwa suna gama biya bukatarsu tsalam sai ga mutum ya miki wannan rashin adalci ne yadda ka taso da bukatarka ka zo ka biya bukatarka ita ma tana son ta ji ta biya bukatarka bukatarta shi yasa aka ce kar ka tashi ita ba sai ta biya bukatarka mazaje nawa ne suke irin wannan yanzu mimakan ma'adalci sannan abu mai mahimmanci wanda ya kusan fin kowane mahimmanci shine gabanin saduwa addinin musulunci wallahi abin ne addini ne mai kyau mai tsafta mai nagartacce sai dai mun bashi ba ma bin karantarwarsa ba ma bin tsarinsa shi yasa duk muka fada abin da muka fada abin da zai baka mamaki ma sai wani daga wajen addinin shi zai zo ya rika dan faruwa yana ɗauka abubuwan da addinin ya ce yana ci gaba da shi wannan abu shine wasanni kafin saduwa aure ba ma yi in ka samu maza goma duk waye wannan da ake cewa ko an waye ana kallon turai ana kaza ga karatun zamani ga na addini wallahi kaso 100 kaso 60 har yanzu ba sa wasan aure so ake ku yi wasa masana wanda suka yi zurfi a kan abin da ya shafi dan adam da jikin dan adam suka ce aƙalla shi ne kafin ku sadu saduwar aure ya shiga tsakaninku a yi wasanni aƙalla suka ce minti ashirin ko sha biyar ta yadda wannan wasan shi ne zai ƙara taimaka ma ita wannan baiwar allah ta yadda ƙwayoyukan sha'awa za su rikita su motsa a jikinta ta yadda idan aka zo saduwa auren sha'awarta za ta ƙara ɓarkewa ya'ani za ta ƙara tsincewa. sai kaga an samu biyan bukatar da ake su amma ba ma yi sai kaga turawa wa'anda suka tsallako daga musulunci su ne za ga suna kamanta irin waɗannan abubuwa yana da kyau ɗan uwa ‘yar uwa ku zauna ku gano matsalar ka kai da iyalinka ki gano matsalar ki ke da iyalinki ke da mijinki idan kuka ji karatun nan in Allah ya da za ku gyara kuma in dai kuka ɗauki niyyar za ku gyara Allah zai taimake ku